shirminsu na goma suna cewa mujaddadi ne kakan fulani wannan kuskure ne kwarai da gaske mujaddadi ɗaya ne daga cikin ƙabilun fulani kawa kenan kuma kamar yadda shi mujaddadin da shi da 'ya'yansa da ƙannensa suka rubutanta asalinsu sun zo ne daga senegal wanda senegal a hali yanzu ba bafulatani ne a shugaban ƙasar senegal ɗaya daga cikin ƙasashen afirka kuma sun shigo ta hannun eh, ta bangaren Nijar har suka shigo cikin wannan kasar mujaddadi ko da kakanninsa suka zo a wannan kasar ko muke iyayensa domin shi ma kansa ai ba cikin Najeriya aka haife shi ba an haife shi ne ne a Marata a jamhuriyar Nijar yankin Madawa a hali yanzu ko da ya cikin wannan kasar ai ya iske Fulani da yawa to ya aka kuma ya zama kakansu wanda kuma ko da ya zo ya iske su sun gidan dance ba ma sun gidan dance ba suke da kasarsu yan kasa ne suke da kasarsu suke da duka abubuwan da na gudanarwa cikin wannan ƙasa eh, ya tarar da su a wannan ƙasar to ya aka kuma ya zama kakansu a'a kaka dai ne na wasu kamar yadda shi ma ai yana da kakanni wayanda kuma suka riga shi saboda ka mujaddadi ba kakan fulani ne gaba ɗaya ba a'a mujaddadi kakan ƴan gidan sarautar sarkin musulmi ne a hali yanzu amma kamin mujaddadi ya zo Najeriya akwai fulani kuma wayannan fulani su ne ke da rike da mafi yawan ɓangarori na arewacin Najeriya ko da ya zo. Ya iske su a nan jihar Sokoto da ake cewa a hali yanzu, ya iske su a wannan jiha wadda ake ce ma jihar Kebbi a hali yanzu, kamar yadda ya iske su a Katsina, ya iske su a Kano, ya iske su dai a gurare daban-daban har da zamfarama ya tarar da Fulani da dama a waɗannan yankunan kai har ma can cikin Nufawa an iske fulani ya iske fulani a can wannan gurin shi yasa duk inda suka zo jihadi lokacin da suke suka aka fara jihadi to yakan tarar da fulani yakan tarar da hausawa yakan tarar da sauran wasu kabilu kananan kabilu kuma dukkanin su wa'anda ba su karbi da da'awarsa ba akan yaƙe su ba akan yaƙi wata kabila ce ba don ba yaƙi ne na kabilanci ba a'a akan yi ne domin tabbatar da biyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar da tauhidi a doron kasa su daga kowace kabila ce ya yaki fulani kyan uwansa wa'anda iske a wannan kasar kamar yadda ya yaki hausawa wa'anda iske a wannan kasa ya yaki waton kabawa ya yaki arawa ya yaki buzayi duka abdullahi gundu ya faɗa mana a cikin tazainul warakati idan kana bukata zaka je ka karanci wannan littafin zaka ga guraren da ya ambaci cewa kabilun da ke kasan nan da kuma irin yadda ya tarar da su kamar yadda dan mujaddadi Muhammadu Bello shi ma ya ambata cikin littafinsa wato Infaqul Maisur ya ambaci wa'annan ababen duka saboda ka a takaice a mujaddadi ba shine kakan fulani ba a mujaddadi ɗaya ne daga cikin ƙabilolin da ke cikin ƙabilun fulani ɗaya ne daga cikin sha'ab cikin sha'ob na fulani ɗaya ne daga cikin ƙaba'il na ƙaba'il na fulani kuma ɗaya ne daga cikin kakannin wasu kamar yadda kuma ɗaya ne daga cikin jika cikin jikokin fulani wa'inda Allah mai girma da ɗaukaka ya kadarke su da zaman su a wannan ƙasa. to daga wannan kuskure ne kwarai da gaske cewa mujaddadi wa shine kakan fulani wannan kuskure ne kwarai da gaske abinda kuke yada ba ma waton waton sakin gaskiya ne ko kuma ganganci ne ma fadin wannan kalimar kuma ni wannan magana da kuke wada cewa wai shine kakan fulani ni na fahimtar cewa ba wai kuna nufin ku faɗa cewa shi ne kakan fulani ba domin ba ku sani ba a kun riga kun san cewa already kamin kakannin mujaddadi su zo wannan kasar kamin a zo da shi da wannan kasar akwai fulani amma me yasa kuke faɗi wannan magana cewa shi ne kakan fulani dan ta'adda a saboda shi ne ya yi jihadi wanda jihadi shi ne ke ɓata muku rai ne kuma ya kafa daular musulunci wanda musulunci shi ke ɓata muku rai wanda wannan shi ne manufar ku ta roshe musulunci wato kwangilar da aka bawo ku ku zo ku roshe addinin musulunci to ya za ku roshe shi dole sai kun roshe karantarwar mujaddadi dole sai kun roshe abin da mujaddadi yayi karanta sai kun ce ƙarya ne sai kun ce ta'addanci ne sai kun ce wanda ya zo da shi ma kai ne dan ta'adda ne to idan kuka ce wanda ya zo da shi dan ta'adda ne yanzu kuma kuna son ku bata ma kabilar tashi gaba daya to yanzu dole sai kun ce shi ne kakan kabilar ma gaba daya tunda ko shi ne kakan kabilar shi dai already ku riga kun masa wannan kun ce cewa dan ta'adda ne kuma Eh, eh, eh, yanzu kenan dukkan wanda ke zama karkashinsa wanda ke zama jikansa to ai kaga shi ma dan ta'adani kenan wannan manufar ta asili duka wadda asali wannan manufar taku shine roshi addinin musulunci da arewacin Najeriya wanda yan arewacin da Najeriya gaba daya su yi bilibin da sheikh Usmanu Danfodiyo su yi yadda da karantarwarsa su yadda da abin da ya zo da shi to yadda da wannan shi a wajen ku ne bakin cikin ku ne damuwar ku to ya za ku roshe wannan abun shi ne ku yi masa hukuncin cewa shi dan ta'adda ne daga nan kuma sai ku yi hukuncin cewa to dukkan fulani gaba ɗaya jikokin sana saboda ka dukkanin su yan ta'adda ne alhadaful asasi dai abin da nake so a fahimta nan shine roshe wannan karantarwar mujaddadi roshe addinin musulunci gaba ɗaya wannan shine manufar ku to kuma wannan manufar an riga an gano ku saboda haka an haska fitila an gane manuwarku ba za ku ci nasara ba yadda kuka ga arnan farko sun yaki musulunci da su sun yaki musulunci da duk abin da suka mallaka da mulkin su da su da duk abin da suka iya mallaka to wannan ba su ci nasara ba to kuma hakan ba za ku ci nasara ba masu ilimi ma suka zo suka yaƙi addinin musulunci ba su ci nasara ba ballenta ku tokkolan da aka ɗobo aka zo aka turo ku don ku zo ku yi ba su ci nasara ba ku ya za a ku ku ci nasara ku da attokkulai jahillai ba yadda za a ku ci nasara game da abun da ya shafi wannan manuhar taku mummunar manuha wadda ta da wata manuha in ba roshi addinin Allah ba roshi musulunci roshi arewacin Najeriya roshi yan arewacin Najeriya roshi Bahaushe roshi Bafulatini roshi dukkan kananan kabilun da ke cikin wannan kasar wannan ita ce manuhar da ba za ku ci mata ba da yarda Allah saboda ka takaice cewa mujaddadi shine kakan fulani gaba daya wannan jahilci ne tsagaronsa kuma rashin sanin tarihi ne rashin sanin ma a kasar da kake fafutuka a cikinta baka san ta ba baka san jagororinta ba baka san abin da ya faru ba a kai dai tunda an ga baka za zaka zo kai hawan kawara cewa zaka zo kai wannan aikin aikin da baka sani ba kuma duk mutumin da bai san abu ba ka ce zai yi shi ai ya kabar na sai an gama ta a idan zaka yi abu to ya zama ka san shi kamin ka yi shi ba shine wanda imamul Bukhari yi babe ba yace ce al’ilmu qabla al-amal dama ilimi ake fari kami aje yi aiki idan kana son ka zo ka yi fafutuka kai da ke kuna cewa fafutuka ne ai ba zuwa ɗaya za ka yi kai hawan kawarar ba je ka yi karatu tukun je ka karanci tarihin ka zo ka binciko ka gano kai wace shekara ce fulani suka shigo ƙasar najeriya wace shekara aka fara samun bahaushe shin wane ma bahaushen tukun hausawa su nawa ne kabilu nawa ne ya aka kai waye bahaushe are ne a'a gobiri ne a'a kabe ne a'a wane ne duka sai ka je ka binciko wane ne ko ko dai ƙananan kabilun waɗanda ke zuwa suna narewa su koma hausawa wanda suke tasowa da suna da yarensu suna da al'adunsu suna da komai amma idan suka zo suka shige cikin biranen arewacin najeriya suka haifafa shikenan sai ya zama wannan yaren ya tsaya daga kakanninsu amma ƴaƴansu da jikokinsu duka sun koma hausawa to waye bahaushe yanzu su din koko dai wane ne sai ka je ka bincika su kamin ka zo ka yi hukunci ka ce kabila kaza ƴar ta'adda ce ko ka ce wani kaza ɗan ta'adda ne ko ko a'a wani kaza shine jikan shine kakan su wane wanda kai baka sani ba ya kamata ka bincika idan ka ce bahaushe ai ba yadda za a yi ka hidda ba'ari cikin hausawa to shi kuma ba'ari ai gobirawa ba kakanninsa ne ba shi kuma ba kakannin gobirawa ne ba bakabe ba da za ka hishe cikin hausawa shi kuma bakabin ba gobiri ba kakansa ne ba eh, ba kutube shi ma ba yadda za a yi shi daga cikin hausawa shi kuma eh, bakabe ba kakansa ne ba to ashe yanzu idan kana son ka gane wa kake wa fafutuka sai ka zo ka tantance su ka san su kamin ka zo ka yi hukunci ba haka kawai za ka zo rana tsakiya ba ka zo ka yawan kawara ka zo kana wani budun budun kana bugi bugi ba tare da kasan inda ka nufa ba ka samu shirgaggu ka samu shirmammu kattin banza jahilai ka samu su social media suna abunda watan ko jaki baya yinsa.